فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلاً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 sun ma'amma ba yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a mai albarka masjidul ilm li muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda mai karatun littafin allah Alhamdulillahi yau mun samu haɗuwa tare da malamanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da elders namu da tijai da kuma iyaye mata da matasanmu duka muna gaishe ku muna wa yan uwa sallama ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama muka sake haduwa yau muna uku ga wata Ramadan hijira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 20 ga watan biyu miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da muka taro don Allah ka tara mu aljanna Allah muna tausayi da wannan karatu da muke na ƙur'ani. Allah muna da buƙatu daban-daban Allah ka biya mu Allah kana rabon gafara cikin wanga wata Allah gafarta muna Allah kana rabon arziki cikin wanga wata Allah ka raba da mu kuma ka fara mu yana da yawa ya ubangiji Allah kana kare bayinka Allah ya kare Allah ka sani muna cikin damuwa wasu ƙauyuka namu suna cikin tashin hankali Allah ka tausaya mana kwata da hankalin mu ya ubangiji Allah duk masu da hankalin mu Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu tsawo da kuma daga cikin jihar baki daya da kuma kasar baki daya yan uwa musulmi in ba a manta ba karatunmu na jiya mun kwana wannan sura mai albarka so su Ali Imran aya 91 yau kuma insha Allah za mu dora aya 92 insha Allah karmakallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم من شيء فإن الله به عليم ينقوى مسلمي الله مدوكين بياني a cikin wannan aya cewa ba a samu aljanna sai mutum ya ciyar daga abin da yake so ɗaya daga cikin magabata Amurbin maimun rahimahullahu ta'ala ya fassara albin huna aljanna lan tunazul birra ala albirru aljanna tafsirin magabata yana da ƙarfi kwarai da gaske wurin gane ma'ana aya ma'ana lan tunazul birra har abada ba ku samu aljanna hatta tun fi kumin masu fito sai kun ciyar da abin da kuke so sai Allah ya ce wa ma tun fi min shay'in duk abin da na wani abu ko kaɗan ko da yawa in dai saboda Allah kuka yi shi fa inna allaha bihi alim ika allah ya kasance masani ga wannan abu shi yasa lokacin da aka saukar da wannan aya imam bukhari yayi hadisi akwai abu dalha da ya fahimta ayar da kyau sai ya ce akwai wata gona da agare cikin garin madina ita wannan gona hadda manzo Allah zuwa shan ruwa cikin ta tana da ruwa masu daɗi tana da itace na dabine iri daban-daban abu dalha ya ce iske manzo Allah ya rasulullah bisa ga ayat daga da Allah ya sauka cewa ba a samu aljanna sai mutum ya ciyar daga abin da yake so ya rasulullah na ba da wannan guna sadaka saboda Allah ka raba ta ga duk wanda kaga ya dace ya juya ya kama hanya manzo Allah ya ce haka ce ko ina ka tsaya Allah ya karba amma ka ce ka bashi daga danginka yan uwan ka raba ka babu ya kuma ya sayarwa ma yan uwa na jini annan baba ne da yannan baba ne da yan in inna ta duka ya raba ya fasu haka gona ta zama tasu ya riga ya hidda abin gare kuma Allah ya sani a lokacin ya hisanta bisa komai cikin dukiya ne amma ta yi bashe ta don mi zai ya samu aljanna kuma tabbas wannan abin ta samu ta tabbata dama kun san idan Allah ya aza aljanna duk wanda yi wannan sai ya samu aljanna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani bako wannan bako ya ce ya rasulullahi inni majhud ya manzon Allah ina jin bakan yunwa majhud ana nihin yunwa baka irin yunwa da ko gani bare ba kai manzon Allah ya fahimci halin wannan mutum ya aika gida ne a kawo abinci an ka ce gida na harko babu aka sake aika wani gida na biyu aka ce babu abinci aka ce gida na uku babu abinci duk gidajen manzo a sai da aka rayu ba ba duk zama wannan sai manzo Allah ya ce man yudifu hadha al laylata rahimahullah wa zai dokar min babuncin wannan mutum daren yau Allah ya bashi aljanna Allah shi ne rahama sai ga wani sahabi yayi tsauri ya daga ya rasul gane wallahu kun da ya daga hannu wallahi gina ne ba ko abin su babu amma saboda ya ji an tallata aljanna ana talla aljanna gata sai sauye sai gani wallahi to an baka shi ka ce ka bashi abincin daren yau shi abincin daren yau ɗin zaka ka bashi Allah ya baka aljanna wannan mutum ya ce da bakon nan gida ne ya ce samun ya zauna ya ce wurin madan ya ce madan to ya ake yau na yi ba ta ce ba kowa ne ce wallahi na yi ba ce mai gida ko an yi banna wallah mi ce to gidan gaba ka da abinci ni ma banda abincin ya ina akwai gidan to ke wanci barin wada miki wanga ba ko aljanna ta nan shi ba kuma babu za a yi ba an so shi ba kon manzo Allah ne kuma mai da shi ba mai da kace to abin za a yi sai suka hada kai abincin yara shi yanka ba ko yastin da zaran ke ga mu fara tare a kashe wuta ni ba ci zan yi ba ba kawai da ka san ya abincin don mu samu aljanna su ko yara in suka yi kuka ki sa su yi kwana idan suka yi kuka sai ki sa su yi kwana saboda abincinsu na an ka ba ba kwanna ya sanyi shi shi yasa nan sai Allah ya baka matan ƙwarai za ta haɗa kai da kai a kashe makunya in Allah ya baka matan ƙwarai ba za su yi maka wallahi wani ban ɗauki abincin a rana in baka sai mi kuka da dare haka za su yi maka amma da yake Allah ya bashi matan ƙwarai ta bashi haɗin kai ba ƙwannan ya ci abinci ya ƙoshi malam da asuba ta yi ya kai shi wurin manzon Allah sallam tun bai yi magana ba manzon Allah ya ce laqad ajiballahu min sani'ikum wa bismu al-lailata Allah ya ga shawa abinda kun kawa bakon ku shi da daddare daren jiya shi jama'a din ka san ko samu ba duk aikin da ya ba Allah shawa abin zai ba ku gare shi Allah ya ga shawa abin da kawa bakon ku daren jiya saboda ka ‘yan uwa musulmi aljanna ana samun ta mafi yawancin ciyarwa malaman tafsiri suka ce duk inda ka ji magana ciyarwa sai ka iske akwai aljanna tare da ita duk in ka ji magana ciyarwa za ka iske cikin wannan siyakin akwai aljanna a cikin alkur'ani yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya tabbatar muna wa ma fi min shay'in fa inna Allah bihi alim don mu ciyar na wani abu ko kadan na Allah mutun yi ga wannan abu malam kohin kunu in ka ba wani ya sha Allah sai ya baka aljanna baka san ina aljanna ka take ba balle kuma mutum kwanon shinkafa ko kwanon tuwo a tuka a sa a bawon bawon Allah ya mu daina cin ya tuwa mu mu kadai shi yasa mutanen da suka dara mutanen da Allah ya taimake su ba su da rowa shi yasa abinci ba matsalar su ta ba duk wani bako ya salamu ga gida ko bai cikin lisayin gidan nan za a ga ne ya samu abinci gidan nan da dare amma mu in za a dafa abinci kyar da kyar aka dafa wa kyar da kyar ramin kuwa daga ke sai ɗiyanki kaga wannan ba daidai ba ne da za ka yi bako da daddare bai da abinci gidanka sai ce wallahi abincin nan kai da kai an kai shi dama daga shi sai mata sai sai a ranar guda biyu in wani bako ya zo bai da abinci amma haka mutanen da wuri alhamdulillah su suna da wannan akwai zazahen zahe wannan na yanzu su ba su da tsarin zazahe ubangiji allah ka taimake mu idan za mu karanta hadisan ciyarwa suna da yawa kwarai da gaske wata rana abu huraira yawa manzo Allah tambaya ayyul islam afdal wani irin aiki na musulunci fa farla sai ce an san tattaɓe mu ta'am ka ciyar da abinci sai da cikin musulunci wani irin aiki ya farla ya rasu wasa ayyul islam afdal cikin ayyukan musulunci wani ya sai ce an tattaɓe mu ta'am ka ciyar da abinci shi an shi ko abinci al'ada duk mai ce da shi bai rasa shi duk wanda Allah ya hurmi yana iya ba sai Allah ba zai hana mai abinci ba amma idan mutum na rowa abinci ko ka gida ne za a ga sai abinci ya wahala sai Allah ka babu ikon gane ku saboda ka yan uwa musulmi akwai hadisai da dawa masu magana a kan ciyarwa babu lokacin mu iya kawo su a nan. amma dai mu sani Allah ɗaukacin sarki na bada aljanna ya ana bada abinci سبحانه وتعالى يتي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراه قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين الله بأوبا كنظر كيف كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل yahudawa sun ce a ce a sami manzo Allah sallallahu wani irin abinci ne annabi kuma yake ci wani abinci an ka haramta mai yaci sai Allah ya saukar da kullum ta'ami kana hillal li bani isra'il kowane abinci ya kasance halal ga bani isra'il su ci kullu atayba kana halal li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala sai abincin da isra'ila annabi yaqub ya haramta mata illa ma harramahu yaqub ala nafsihi huwa lahamul ibli shine nama raqumi annabi yaquba ya hana ya haramta maka kansa nama raqumi wa labaniha da nonon rakumi sun mahurimat alaihim anwal min kashe kashuhumi sannan aka haramta musu wasu nau'ukan abinci kamar kitse wa gairi ha da wasu su ukubatan lahum alama saboda yanzu punishment gare su sabon Allah su Isra'ila kuma shi annabi Yaqub shi haramta maka da kai nama rakumi da nonon rakumi sannan sai bani isra'ila su ko laihin su suka sai Allah ya rubuta su kicin sun kici duk abin da aka kici ba su saboda laihin da suka yi kamar yadda Allah ya faɗa wasu a cikin Qur'ani to shi na laihi na iya sa Allah ya haramta ma wani kun ga su can in suka yi laihi sai a zo physical a haramta musu amma yanzu kai in laihin ka yawa sai Allah ya zo ma ciwon da sai a hana ma cin wani abu kana sun ci ne ba ka ci in ka ci shi kuma akwai matsala shi za sabon Allah na ƙara mutum na ƙara mutum wato ciwo ga jiki ne ya zama ka da lafiya ko a rike ma idanu ko a rike ma kawahu ko a izuma wani ciwon da zai hana ka cin wani abinci da haka so ka amma idan mutum na bin Allah gwargwado za ka ga Allah ya dinga kula da lafiya idan kana karantar sabon Allah sai Allah ya ƙara maka lafiya ga jikinka shi na zama Allah madaukakin sarki yace min qabli an tunzila tawra tun gabanin a saukar da tawra sai Allah madaukakin sarki yace kanat halalan lahum qabla zuwa tawra gabanin saukar da tawra kan sai halal ne gare su cin kowane ara abin amma suka yi gaddama sai Allah ta'ala ce kulka gaya musu fa'atu bit tawrat ku zo da a taura fatluha ku karanta ta in kun sadiki in kun ce masu gaskiya ne kenan manzo Allah ya kalubalci su bani Isra'ila qul lahum ya muhammad ituni bit tawrati wa qara'uha alayya in kuntum sadiqina fi da'awakum annaha lam tuharram alaykum ku zo da atawa karanta ta ita jiya in kuma su gaskiya da cikin da'awar ku cewa ba a haramta muku wannan abu kun ga wannan kalubalen su ake kuma an sha haka ran manzo Allah ya ce a tara a karanta kai su sai su kunyata wata rana wasu mutane sun yi zina cikin bani isra'ila cikin yahuda wani yi zina da wata sai aka kama su a cikin garin mutum sai aka ce a kawo su a musu hukunci da qur'ani ko mi manzo Allah zai musu hukunci a kai da aka kawo sai manzo Allah ya ce a ɗauko a taura take akwai ayat jihibar nan da an ka ɗauko an ka diba sai shi mai karanta sai ya samu ne ya dahe inda wurin yake sai manzo Allah ya ce ka dauki hannunka ya dauki hannun da karanta wurin ka, sai gashi an karanta cewa cikin attaura wanda ya zna jehe shi manzo Allah ya bada hukunci aka ce aka jehe su da sauraka yahudawa suna kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya ba shi zabi ko ya mutu shari'a ko ya kori shari'a wannan zabi na amma iya zai mutu shari'a Allah ya ce musu adalci su bani Isra'ila saboda ka shi yasa kana ganin bani isra'ila na daga cikin abin da ya halaka su kin aiki da abin da a cikin tuhon sun sani sarai ga abin da aka cewa ba su to ko cikin malaman mu duk wanda ya dauki wani ɗabi'a yayi kama da su ga abin da a cikin nassi sai mutum ya kauce saboda bai san abin ya hauka ya ubangiji Allah ya kare sai Allah madaukakin sarki ya ce فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون الله تعالى يتكي دون ديك الكريا فمن افترى على الله الكذب دون ديك الكريا جنجنا مع الله من بعد ذلك باين ونن باين ثبت حجة دليلي كتك أريانا ikhtalaqa al-kadhiba min ba'd qiyam al-hujjati wa zuhur al-bayyina duk wanda ya kaji ƙarya bayan tsayuwar hujja da kuma bayyana dalili sai Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun wa anna sunu az-zalimai duk mutumin da hujja ta tsayu qur'ani ga abin da yake hadisi ga abin da yake sai mutum ya kauce to ya za azzalimi shi yasa wallahi jama'a akwai tashin hankali ga mutum za a karanta man nasi a ja aya a fassara a ja hadisi a fassara sai ka ga ya kauce lai ma wannan mutum ya halaka sai dai mutum ya istighfar ya roki Allah ya sake dawo kaga mutanen da ina mazan mutum bai da gaskiya to sai ne yi hanyar za a yi a kauce in an ce wurin malam wani gaskiya da ya faɗi to ka a taita in an ce kotu kaza gaskiya za a yi ka a taita a ta inda ba a yin shari'a ta Allah a ta kai inda za a ba da kuɗi to duk wanda ya kirkiri karya jingina ma Allah bayan bayyane hujja Allah ya ce waɗanda su ne azzalumai Allah kada ka samu cikin sai Allah ya ce kul sadaqa Allah kul sadaqa Allah hmm. fattabi'u millata ibrahima hanifa وما كان Ya المشركين الله تعالى يقول كفدا يا رسول الله صدق الله الله يا صدق الله في كل ما اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya yi gaskiya a cikin dukkanin wahayin da yi wa annabi Muhammad duk wahayin da Allah ya wa gaskiya saboda ka yanzu wa fi kulli ma akhbara da kuma duk abin da ya bada labari fattabi'u millata ibrahim ya ku yahudu ku bi hanya addinin annabi ibrahim utrukul yahudiyya ku bai yahudanci ba addini bane wattabi'u millata al-islam ku bi hanya addinin musulunci allati hiya millati ibrahim ita ce hanya Annabi Allah ibrahim hanifan kuma shi annabi ibrahim ya kasance mai karkace ma kone irin addini annabi ibrahim bai tare da yahudanci bai tare kiristanci ma kana yahudiyan wala nasrani ma na Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ولم يكن من المشركين الله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا أنا إبراهيم ذكرت يبقى Yahudi ba. wala na faranin ko bai cikin kirista ba shi ba na fara ba walakin kana hanifan sai dai ya kasance mai karkace ma kowane irin addini zuwa musulunci musliman shi musulmi ne wa ma kana bin kuma bai daga cikin mushrike annabi ibrahim saboda ka ya ku yahudu ku bi addinin annabi ibrahim shi ne addinin kwarai eh walam yakun bil mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba shakiran li an'ami yace annabi ibrahim ya kasance mai godiya ga ni'imomin da Allah ya masa اجتمعه وهداه إلى صراط مستقيم شيء النبي إبراهيم اجتباه الله يذبش اجتباه وهداه ثم الله يشغل دشي إلى صراط المستقيم ففرق مدينة شيء صار دعا الدين سنة إبراهيم kowa na son ya ce shi mabi addinin annabi ibrahim kowa na son haka yahudawa suna so kiristoci suna so mushrikai ma suna so saboda annabi ibrahim ya tattara abubuwan da kowa na so shi na allah cikin sarki yace fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushriki bai daga cikin mushrikai barra'ahu allah mimma nasabahu al-yahud wan nasara ilayhi min al-yahudiyya wan nasrani Allah ya bar rantsar da annabi Ibrahim daga abin da ake jinginawa zuwa gare shi na yahudanci da nasaranci Allah ya bar rantsar da shi yace dubbe bai daga cikin waya shi musulmi ne kuma shi ya samu da suna musulmi duk wanda ka son yayi addinin kwaye sai yayi addinin annabi Ibrahim sai sa kana ganin ko manzo Allah kuma lokacin da aka ne haihuwa da namiji subahin nayi sai ce wulida liyal laylata Gulama. Hmm. wa sammaituhu bismi abi ibrahim jiya da daddare ai hawan min dana min na same sunan babana ibrahim saboda ka manzon Allah yana kira annabi ibrahim baba dama shine abul anbiya ihsani bayan annabi adam to ana ganin annabi ibrahim shine baban annabawa mafi yawancin annabawa sun fito daga zuriyar to mutunan kirki ne annabi ibrahim ya tattara abubuwa masu dama ya wahala kawai don ya yi lokacin shi ɗaya musulmi ya kara da namaruzu shugaban ƙasar duniya duka wallahi namaruzu ya bar shi daram ya kara da mashirikai masu bautar guma har suka ce a ce a ƙone shi ya kara daban-daban manya-manyan gingima-gingiman kasar ya kara da su Allah ya bai jarabobi da dama waɗanda suke duya ci su duk jaraba da Allah ya bai duk jaraba kusan goma duka sai da ya ci su da gaskiya da yin kasiya da girma ne aka sai sai yawa kan yin kasiya kuma ya sai yi da saboda ka annabi ibrahim ya tantanta allah ya yi mai jarraba kuma ya jarraba shi yasa duk mabiya addini suna goga ba da annabi ibrahim وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah madaukakin sarki ce huwa sammaku muslimin shine ya kira ku musulmi shine ya samu ku sunan musulmi min qablu tun gabanin zuwan qur'ani wa fi haza haka ma a cikin wannan addini na musulunci ko kuma a cikin wannan al'umma cikin wannan qur'ani shine ya kira ku musulmi annabi ibrahim shine ya samu ku wannan sunan to saboda kai yanzu Huda suna kore su mabiya annabi ibrahim ne to annabi ibrahim ya samu musulmi sunan musulmi ba a suka yaƙi ne ba musulunci ba amma kuma suna kuri a na ibrahim nasu ubangiji allah ya kare saboda ka annabi ibrahim shi ba mushriki bane barra'ahu allah allah ya barantar da shi gaba sai allah ya ce inna awwala baitin wubi'a lin-nas inna awwala baitin wubi'a lin-nas lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين uwa musulmi sun sani ita duniya tana haske da masallatai da wurin da ake karanta addini shi yasa ƙasa in ba ta da masallatai duhu cikin duhu take Allah in ya kallo ƙasa ya yi ganin masallatai daga duk gidan gidajen kowa wallahi komai girman gidanka masallacin nan da ka yi kowa gidanka wallahi ya gidanka Allah in ya kallo bai ganin gidanka masallacin da ya gani shi da Allah maɗaukacin sarki ya fara magana ya ce masallaci na farko da aka fara gina mutane ba magana ɗakuna gidan shiga ko wurin kwana aka magana ba a masallaci aka magana shi yasa kana ganin masallatai in dai akwai su to Allah ya yi ganin su da muhimmanci bisa gidajen ku ba masallatai muhimmanci Allah sai ya haskaka rayuwarku wallahi malam ko biliyon nawa kashe ba gidanka ba ta tsira da covid ki amma masallaci ko da dubu ɗari kai wallahi malam shi za ka samu wurin Allah gida ko mai girma dai wallahi malam Allah bai babu wani ne shi yasa ka ji an ce ana ba mu larabcin ko in ma in ban da gina ita gina ba a samu komai cikin da gina shaguna da gina komai da gina komai da kasance an ba ban da masallaci man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil duk wanda ya gina ma Allah masallaci Allah yana gina da gida a can amma sai kaga wani ya ce ya tsara gida na biliyoyin kuɗi amma ya to masallaci bai gina masallaci yana ganin cewa kai kuma ana wasu ɗin kuɗi ne ana ba ta kuɗi ne a wurin gina masallaci alhali wannan ginin ginin na masallaci gurgudun abin da haka ne ruwa abin da Allah zai ba Allah in ka gina babba babba zai ba baka gina aljanna in ka gina karami karami zai ba baka gina aljanna to Allah ka babu ikon gina ba to shine Allah ta'ala yace inna awwala baitin lalle daki na farko wubi'a lin-nas wanda an ka aje domin mutane lallabi bi bakata shine wannan da aka san makka wanda annan da an makka ai awwalu masjidin bunya fil ardi li ibadati llahi al-masjid haram masallaci na harko da aka fara ginawa cikin ƙasa don bauta Allah shi ne masallacin makka mai alfarma allazi huwa bi makka wanda an makka shi an masallaci na harko a duniya da aka fara ginawa ba wai ɗakunan shiga aka magana shi wannan masallacin shi an masallaci na harko da aka fara ajiyar mutane ko malamai suka ce gina ta farko mala'iku suka gina shi Allah shi ya ce mala'iku su gina wannan ɗaki wannan masallacin na abin kaba da mala'iku suka gina shi an samu matsala wasu lokuta da aka yi tufa na ya rubuce annabi ibrahim zai kuma gina shi sai da aka aiko mala'iku sau ya foundation daidai inda ɗakusun da gidan na yake abin da yasa an ka ajiye shi wurin nan sama ta bakwai akwai ɗaki iri ne sai da wani sama ta shidda ita ma akwai ɗaki daidai irin wani sama ta biya akwai daki ne da irin wannan sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu sama ta daya akwai daki daidai da foundation din kafa tun daga kasa har sama ta daya ta biyu ta uku akwai daki daidai da wannan saboda ka shi yasa dakin ba a son a hita daga foundation da gina shi shi yasa dole zai gina shi sai dai gina daidai da wannan foundation da Allah ka so a gina shi amma ita matsalar kofa ita wannan matsala daban nan zai maza Allah kuma lokacin da ya zo ya ce ma Aisha radiyallahu anha ba don mutanen ki suna farkon shiga musulunci ba da ran tana maka ba kowa don asalin wannan kowa ba take ba amma saboda ba su ganewa kai ce na kun samun abu shi ta dojin bar abu haka shi ta a musulunci in ka fahimci abu ɗan kai yi shi zai bakwaro matsala wadda goma ma a bar ta haka na to goma a ba abin haka zuba ina fata mun gane maka maslaha na sa a bar abu a bar abu haka nan gudun ka bankaro abin da ya yi wannan matsala duk wanda bai da irin wanga hange cikin musulunci wallahi malam da ya gane musulunci ba amma yanzu kai na za ana wurin kulmu aure ka ce ka ga matsaloli ga suka ce sai an gyara su dole ba su gyara auren na za ka kashewa da kashe auren nan gwamnan kafar matsalar da haka nan zuwa gaba Allah shi maganin ba shi ke nan ba ta bayan kace sai an gyara sai a kashe aura? a ce wurin gyaran abin nan gyaran indiya gyaran gira na go eh, eh, sama da haka ana son mutum da yi misali da ka uwa musulmi shi wanda ɗakin ba tarihi gari duk ɗakin da Allah ya ce mala'iku su gina su gina babu ɗakin da kai daraja a duniya shi na Allah ba ɗaukakin sarki ya ce mubaraka shi wannan dakin kaba daki ne mai albarka wa hudan lin kuma mushriya ne ga mutane wa bi'a mubarakan kafir alkhairi wato an aji wannan daki mai yawan albarka kuma mai yawan alheri ga mutane Da ba a zarfi ma albarka shine abu ne mai yawan amfani liman hajjahu wa atamara duk wanda ya hajji ne umratai, ya samu alheri ne yawa ومصدر الهداية والنور لأهل الأرض كما شيء وانا لكن واتو أتل شريع نيدا كما حسكي كمتها داكا لأنه كملتهم دمشيني الكبلة دون ذي صلى سنزي كاللات إذا كان في صلى الله أمشين سكاك اللي كابا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام الله فضلك سيركي duk inda ka إذا in za ka salla ka fuskantar da ka idan ko mutum ya ganganci zai sallah ya kauce wa kaba Allah bai so daga cikin sharadi na salla shine fuskantar kaba amma in mutum yi ba da gangan bayan dibonu inda ba kawo ba sallah ta yi amma da gangan kauce ba ka ba Allah bai su to shi na fi Allah ya ƙidaya darajojin da wani ɗaki yake da su sun ma'addada sannan Allah ya ƙidaya mazayahu min mazayahu daga cikin darajoji ma ya sahi ku tafdiluhu ala jami'il masajid wanda ya cancanta a fifita shi akan dukkanin masallatai ba su tsaya fa qala ta'ala fi Allah yake fihi ayatun bayyinat a cikin shi akwai wasu ayoyi bayanannu maqamu ibrahim akwai maqamu ibrahim ma'ama shi maqamu ibrahim inda annabi ibrahim ya yi tsaye yana ginin kafa sai Allah maɗaukacin sarki ya bar sawu ne wurin nan domin Allah yana son wannan aikin har a tashi kiyama ana ganin inda ya tsaye aiki shi ne malamin suka ce aikin da aka yi saboda Allah Allah zai bar wani tasirin da ko wanda ya shi ya wuce ana ganin alama wanda ya aiki. sai Allah ya san daga da kawo annabi Ibrahim wurin kawo shi shi yasa in zaka dibi wannan gilas zaka ga tawun annabi Ibrahim na kai inda ya tsaye yana ginin Ka'aba yana ginin Ka'aba dana yana miƙa mai bulo yana miƙa mai laka wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'id min baytihi wa Isma'il rabbana taqabbal minna hmm. shi ka ambata lokacin da annabi Ibrahim da yake daga ginin ɗakin Ka'aba da annabi Ismail suna addu'a suna Allah ka amsa su saboda ka wannan tsayin da ya yi sai Allah ya san daga da kawo ne wurin makaba ke duk wanda ya dawa su ya gama sai ya to makabu Ibrahim ya yi nasa raka a ya tsaya yi makabu Ibrahim yana dibin ɗakin Kaba sai ya nasa raka a kaga daga cikin ayoyin Allah shine akwai makabu Ibrahim a wannan wurin wanda duk wanda yana ganin shi wa huwa alladhi qama alayhi hina rafa alqawaid bil bayt shine wurin da ya tsaya da yana daga gidan dakin kafa wa fihi zamzam a ciki akwai zamzam daga cikin ayoyin Allah waɗanda akwai wanda akwai ruwan zamzam wannan sama ga shekara dubu nawa har yanzu ba a ce gidan zamzam ta dauke ba duk masu karatun tarihi ba a taɓa cewa wannan rijiyar zamzam ta dauke ba sannan an yi ittifaƙi duk ruwa a duniya babu ruwan su kai daɗin ruwan zamzam sannan rijiyar zamzam iko Allah ta aya ta Allah ya bari wurin kaga ya faɗi makamu ibrahim ya faɗi ruwan zamzam daga cikin ayoyin Allah da annan cikin annan ka'aba sannan bayan haka na wafihi safa wal marwa daga cikin ayoyin Allah da akwai nan wurin ka'aba akwai safa da marwa daga nan inda ka da dawa sai dakin ka'aba in ka kalli ciyoyin arewa haka za ka iske dutsen safa na nan in ka tafi za ka iske dukkan marwa yana kan gaba su waɗannan duwatsu alamomi daga cikin alamomin addinin Allah ayoyi daga cikin ayoyin da annan mazil haram masallacin kafa ba shi kaɗai ba wal hajarul daga cikin ayoyin Allah akwai al hajarul shi wannan dutsen dutsen aljanna duk wanda Allah ya gwada ba shi to ya kayan aljanna da hili a duniya shi yasa ya daga cikin kayan azu da Allah ya dauko ya kawo ne shine wannan halal aswad din an ce hori ne ta zunin bambani adam su kuma sai baki saboda haka duk zunin bambani adam suna na wurin na ya fashe su don Allah shi ya hidu saboda haka wannan dutse dutse ne mai tarihi dutse aljanna ne kamar yadda maza Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam kaga in ka diba kowa na kowa na guguru kowa sai ya safa sai wani da zanna shan nono majiya ƙarfi ƙarfi ya rutsa ya a wallahi ma ya sai ya kada kai ne wurin wanda ke ba a son hakan idan kana majiya majiya ƙarfi akwai wanda ba su da ƙarfi kakkace wurin neman lada kuma ka abin da wani in ka jime ciwo ya koma gini ya zama Allah ka ci mara ba gaskiya ba na ga wani tiyarar da Allah ta shiga wurin saboda yana jin tsari gani jiki lahiya laushi wallahi ina kallo da ya rutsa sai da ke wurin gugurugun mutane bai hana mai shiga wurin akwai wanda suke shi ko faɗa ma wallahi ko da ya ci wurin nan kamar shi mutu ce ai wannan ya arziki ce wallahi da nake wurin nan an kamar tsini ni ka samu iska da ke da so gil samu ne wani alƙalin na rajistara na ina ganin ziyarar kaya saboda haka wallahi babba abin da aka so ga mutum kada cuta ma wanda ya Ke sa mutanen kirki su suna tsayawa su nemi miyan a maslaha in ka ce sai ka shiga wannan za ka wahala wasu bayan Allah ba za ka cuta wasu mutane to kai hankuri da wannan shi na yake cewa daga cikin ayoyin Allah da annan akwai alhazir aswa afala yakfi burhanan ala sharafi hadal bait wa haqiyatihi an yakuna qiblatul muslimin yadda wai bai sai zama dalili ba akan daukakan wannan daki da ya tantanci daraja maɗaukakiya a duniya shine alƙibla musulmi ke ɗaya a ce duk duniya kowa shine ya kallo ai yi sai zama hujja da dalili a kan daukakan wannan daki shi ne mafi da kowa shi shine ya kallo me yasa mutum zai kalla musulmi shi yanzu eh in ka kalla musulmi shi yanzu ai sallaka ba sai ka sai in gidanka na gabasa kallon kalla musulmi shi yanzu in gidanka na yamma ka kallo masallaci ka kallo gabar masallaci yau a'a alƙibla da ya ka so a dibiya ita dai aka so ɗakin ka ba ka so shi yasa abin zai baka shawa in kakkalle wannan ɗakin an kewaye shi sai ga wani in ya ce can umra ko hajji kahin ya dawo ya yi sallah ko ina ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa to saboda ka wannan ɗakin ɗaki ne wanda Allah ya ajiye mutane shi ya ɗaki na warko da duniya wanda Allah ya fara ajiyewa na shi ba ɗakunan mutane na fara ba ba to Allah ka babu ikon gane sai Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi ya kasance amintacce wa hadhihi ayatun ukhra wannan wata aya ce daban wa hiya amnun man dakhala haram bi da'awati al-khalil ibrahim wato wannan aminci ne ga duk wanda ya shiga harami ga addu'a annabi Allah Ibrahim har dabbobi an hana a taba su suka shiga wurin an ce wata rana manzo Allah na farkon wa'azi sai ga Abu Jahal ya sai wurin rangadi cikin daji sai ya ga wata kura ta koro barewa a guje tana gudu babu babu azizi bari wata shekun ta fada haramin maka sai kura ta ci burki ta tsaya yana kallo kai ma dai akwai abin mamaki wurin su har dabbobi sun kan wurin da harami na ba a sai kura ta ce kai abin mamaki yayi kai daga Allah ta ya aiku manzo yana kira zuwa ga Allah amma ka ƙi imani shi kura ta buɗe ba ta sai magana to saboda ka shi yasa wannan wurin amintacciya duk wanda ya shiga gaskiya shiga gaskiya abin shi za ka ji an tara sata ba a yi wurin sannan ko tuwa ba a yi in ka yi in ba sanarwa za ka yi ba bata yana na wurin duk abin da ka tsinta kana tsawafi duk abin da kan tsinta cikin haramin maka in dai ba za ka yi sanarwa ba wanda ya san kayan ya sun ɓace a bashi to ka ɗauka ba a tuwa. sai da wanda ya sanarwa ta shine yake cewa duk wanda ya shige shi ya za amintacce man dakhalahu kana amin sai ce wallahi ala nasi hijjul bait doka daga Allah akan mutane yin hajjin dakin kafa wani safa ilaihi sabila ga wanda ya samu iko ga wannan hanya ay fardul lazimu al mustati hajj baitullahi al atiq wato farilla ce wadda addoli ga wanda ya samu iko yin hajjin dakin Allah da daɗe wanda a tsohon ɗaki ɗaki na wanda a tsohon ɗaki ba wai na yau na ba nan da kan gani ne wallahi ya girbi kakan kowa to saboda ka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce Allah ya bashi abin zuwa yake zuwa wanda ya butulce ma abinda Allah ya bashi yake zuwa maka yake zuwa hajji to ya sani fa inna Allah ganiyun anil alamin ga Allah maurafi daga ban talikai Allah bai bukatar kuɗinka, in ma ka zuwa ya zaman ka shi yasa aka ruwaito aka ce duk wanda Allah ya ba abin zuwa hajji bai kai ba to fallahu hasbuhu Allah ya isa Allah shi ya sa abin zai yi shi yasa kana gana akwai hadari da wanda zaka ga Allah ya hore mai daga wannan mota biyu zuwa uku kamar bai zuwa mahaɗu sai ga wani ya yi gida ya kai na miliyan miliyan talatin amma bai taɓa zuwa hajji ba saboda mi wai shi wa bai son jari ne ya samu matsala akwai wani abokinmu da ma yana wurin mai gida na yace ya ba shi zaɓi tsakanin gida ko ya gina mai gida ko ya kai shi maka ya zaɓi guda gama karatu sai ce in wani kaji abin da mai gina na yi ci kaza in makka yanzu insha Allah wa ayyukan shekara goma ko fiye da goma ce in mm, mm, malam <laughs> ba da kira rike ba kai wata faru safar gari ka <laughs> sai malam gida fa banda gida fa yadda shi gidan garu na nake suka zai makka sai ku shi ke na malam sai sai a gaya makka sai mai gidan ɗaya sai biya maka shekarar da sai ce maka yi sallah ya dawo wallahi malam ba ɗauki lokaci ba sai gashi ya bambara gida sai da gidan mace hudu da na shi gehe da ban cikin gidan nan tare da profesa wal da mu aka ce aka yi addu'a buɗe gidan in ji Allah sai da ya sai roƙo a amsa ko ba amsa ba amma yanzu ya amsa to an ce gida za a yi maka ana iya fara gida a samu matsala mai gidan na iya samu wasu yan matsaloli zai su ya daga ta gina gidan domin <laughs> ana ce ma ga maka kace ga wani abu duk wanda aka wa maka wala ya ta yi da wasu abu duk wanda ya ce malam ga maka kaka ce sai kawai da kai akwai wasu masu tunani daban wani mutum na suka samu wani tunanin ba wasu ka je wai an biya mutum baka sai ce wasu zuwa zai eh malaji ko ta zuwa ka masa maka ba zuwa nake ba minit isa in ka ce duk abin za ka yi da kudin na Allah na iya baka abin da yi ka ɗaya inda aka tsayawa ka tsaya ka roƙa abin wallahi malam sai Allah ya baka abin da yi kudin da kudin ku jira amma mutane ba su gane a wani sai ya yi gane ba je kuɗi kasa ko ba gaskiya ba hmm. wallahi matasa su ji tsoron Allah duk wanda Allah ya ba hajji wallahi ya kai don yan ka baka ka ba a yi kiran sallah lokacin sallah ya yi sai zuwa sallah kawai malam ka sai ka sauke farali ka ga abin da Allah zai ba manzon Allah ya ce da hajji da umra suna wanke talauci yadda ka san an sa kake cikin wuta ana ɗaya ba ƙarfe dauɗa haka hajji da umra suke yi maka talauci za su wanke kasar shi sa duk wanda ya sawa bai bai to shi yasa Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya butulce fa inna Allah ganiyun 'anil alamin ay man taraka al-hajj fa inna Allah mustaghin an ibadati duk mutumin da ya bar zuwa hajji to hakika Allah ya wadatu daga barin bautarsa wa anil daga daga daga bayinsa kuma Allah ya daga daga halittunsa baki daya wa abbara anhu bil kufri taghliban alayhi yace ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce don a kawar maganar abdullahi kafir cewa man jahara farisul hajji faqad kafa wallahu ghaniyun an duk wanda ya mutum farlancin hajji sai hajji ba farilla bane to hakika wannan mutum ya ya kafirta kuma Allah ya rasu daga gurin shi saboda yan uwa musulmi da kyau mu kula da wannan bangare kuma kula da kyau hajji ba a wasa da ita anytime Allah madaukakin sarki ya baka wannan ya biya maka ka sahihi bari barin cewa a'a akwai wanda an ka ba ku jera sai ba uwa sai shi bai taɓa zuwa ba sai wanda ya bayan kujera ya ganai hajji kan ya ce kai kaka an ka yi sai ce a ina kujera da ba ka yi ce wallahi tsawon wata nufa sai sai ka shirya ka fita da ita hmm. daga ka yi sa'a ko hmm. to amma tsakani da Allah ya kamata ya fara zuwa hmm? shi ya kamata yawa amma shi kila gane ka tsohuwa ta tsohuwa kan mutuwa ta isko ta mutu yaji ba ka sa akwai masu sosai amma gaskiya tsakani da Allah kai ya kamata ka fara zuwa ka ce ka roƙo abin da za ka bata yadda Allah ya baka abin da ka tahi to ka ce ka roƙo Allah ya baka abin da ka kai ta sannan ga tsohuwa ga da cijiwa ya kamata fara zuwa eh tsohuwa ya kamata wani ko? eh wani musu lafiya yau tsohuwa ya kamata wani zuwa da ita ta yi haƙi da amma yanka iske uban zai tasowa ma hankali da kai da ita duka ai hankuri a bani Allah ya ji kamalan baladan kai wata rana muna karatu gini ya babu labarin wani yaro ya so ya aiki da wannan hadisi ya kai tsohuwa ta yi to Allah ya daga shi baba irin wa'in na da suke ba su da eh? <laughs> mala ya ce wallahi mutum yaron nan da ya shiri har ya shi famfot uwa ta yi sai ta hangu ga wuta nan gaba gare ta game da cijon ta ke racewa ne ku je daga tau a fata a bada cijon ne Sai mamaki kiki haƙi ke kamata ke wace a bar shi ya fara zuwa ashe da ya samu labari aka kira su aka ce ya kawo passport ɗini aka yi passport ya ce hajji ya ce aka ba shi guzuri mai nauyi ya ce yi hajji ya dawo an ce ya yi wa fata kai uku amma wallahi yaron nan ko ko gulla bai so ba haka so kayan ne raba abu ne sannan yi an sawo biyar ce ya race da Allah abin nan da ya ne yayi inda yi shi wallah da shi da wasu kowa sai ya ji mu kunne <laughs> bayan ya ta ya dawo sai da ta yi dawo zama ya fara ya buɗe wuta ya su wasu uwaye ba masu da gane aka dai aka yi wannan zama da aka hajji kiran allah su wanda allah ya kira tafiya ya mutum ya roƙi allah ya sa ta su inda aka kira kuma ya amma wani za ka ga ya yi hajji sama da ashirin a rayuwa sai saboda ya amsa wannan kiran lokacin da annabi ibrahim ya gama ginin kaba sai ce ba sai allah ya ce mai ka ce ka hau dushi ka kira mutane ka ce to toga daki na gina wazantin nasu bila hajji ya tuka rizalan wa kulli bamir hmm. ya tina min kulli fajjin amir li yashhadu manafi alahu ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة الله فأدوك تنسلك يتشو عزل في الناس ياتي إبراهيم كيشي لتمتاني بالحج شو توطي حج Allah ba sarki ya ya sa'am gina ɗaki to ba a tuwa ya ajiye a ziyarciwar ɗaki in ka kira su za su zo maka ya tuka rijar za su maka da ƙafa akwai ma zuwa da kafa wa ala kulli zamina kuma zo da rabin yi dan farin ciki wanda ciki ne ya dan fare bai da bai kafa ciki ba raƙuman da ba a ba wasu abinci don kasu ki ba ya atina min kulli fajjin amin za zo maka daga kowane ina rani da zurgi daga wuri mai nisa za zo maka annabi ba sai ya ubangiji sauki na bai isa ko ne sai Allah ya ce nadi wa arin Bala ka je ka kira mu za mu isa da sauki ko ne yace ya hau jabal abi ubayy sai ya kira yace ya ayyuhan nas inna rabbakum ittakhadha baytan fahajju ya ku mutane ubangijinku ya rike daki ku zo ku ziyarci wannan daki shi na lokacin wannan sautin sai Allah ya da shi har cikin mahaifin nan mata waɗanda a cikin tsatso sai so amsa don zai zai zai na hali so biyar sai ya amsa wa so biyar labbaik Allahumma labbaik to haka duk wanda kaga ya ce guda to guda ya amsa wanda ya ce so biyu so biyu ya amsa Allah ka samu amsa da yawa duk wanda ya taba zuwa Allah ya sa sake komawa wanda bai taba zuwa kuma Allah ya sa ya tai to saboda haka wannan kiran duk wanda Allah ya sa ya amsa sai kai mamaki wai wani wa kawo shi inda har za ta baka shawa mallan sai ka ce ki wai wanka ka an kai ta shi wai wani ka an kai samu kuɗi yadda والله sai kai eh sai ka zo ko sai ke zo maki akwai wani mutum da gani sai wani yayi min tsegu min sai ma da kuka jiya ka ga nahi wancan arabi sai na gani gane yace wallahi kudin kwado ya sai so ya sai wasu alhajin kwado na ya yace wallahi ya dinga kamawa yana tarawa irin kwadin da aka kama wani aka wallahi su ya tara haye biya ku jira su ya kai tsabo to saboda ka kiran Allah ya zaka tadar mutane yau shi wanda halaya ya an sai ya taho Allah ya kira Allah ya kawo shi to ya Allah muna roƙon ka ta samu na ayyukan mu wannan wurin Allah ka sani muna so ne Allah ubangiji kai muna arzikin sace kuma wurin Allah madaukakin sarki ka ansa ibadun mu baki daya yake lokacin da ya kamata mu tsaya yayi eh eh waɗanda ba su zo samu zuwa kuma Allah ya musu arzikin zuwa Allah ba ɗaukakin sarki ka ji kan magabatan mu Allah ka kan uwayen mu da malaman mu akwai mata cikin gida sun ma suna roƙon Allah Allah ya musu arzikin zuwa duk wanda adda miji ya tafi Allah shi mutu arziki ita ma ta tafi duk wanda kuma ɗanta zai kai ta Allah kai mata arzikin zuwa ne ya kamata mu dakata insha Allah wa karamu Allah sai kuma rafi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allah muna addu'a in malakin da kuma Allah ba mu da faru da ya kuskure Allah ya gafarta mishi da mu da mu saurara idan haka ta dai Allah ka ba mu lada da ba mu saurara haka da Allah muna addu'a wanda ke mana masallata Allah ka sanya masa alzani ya Allah ka gina gashi Allah ka kai haske a gaban sa ya Allah ka sa aljanna da cikin kuma a gare shi ya Allah ka addu'a da ya ya ya mana da Allah

Allah kuma su gafara ta yi musu rahama ya Allah wannan aiki da muke Allah muna roƙon ka kada ka kashe ɗan ya sa mu wannan aiki ya Allah ya Allah ka ba mu gudunmawa a kan wannan aiki ya Allah ka ba mu gudunmawa a kan wannan aiki ya Allah ya Allah ka sa mu shi don Allah ya Allah duk matsala wadda ka shirin da fara cikin wannan aiki ya Allah kuma ne ke masu shi ya Allah ya Allah yadda yake faruwa a nan ya Allah ka fara mu gidan aljanna ya Allah muna addu'a wannan wata mun ga Allah ka samu cikin aljanna mu gafara da hawa Allah ka samu cikin aljanna ka da wuta zuwa aljanna ya Allah muna tawassuli da wannan zamu ya Allah ka kare mu da kulanci na duniya da alkiyama ya Allah ka ba mu arziki na halaka ya wani ya Allah ka ba mu arziki na halaka ya wani ya Allah ka so mu masu tausayi إلى أن الآن مجاز صعبات الثانية وإن لا تدرس يريد إلى أن تشرب الثانية ويتم الأولى من سكر سليم وسكم الثاوى وسؤال سيبين إلى أن الآن نجا من الجزء الثانية إلى أن لا تأتين إلى أفعال سلوى إلى أن لا تأتين إلى أفعال سلوى وإن لا تدرس يريد وإن لا تشرب الثانية يا الله تبارك ya Allah wanda ka samu da yake Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya amin Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya amin wanda ka tsaya a rahare da masu ɗaukar mutane da masu kashe kashe Allah ya cire su amin wanda suka mai shirwa wanda da Allah kai mu na da su amin shugabannin mu na addini su ma muna musu addu'a Allah ya kasu a tare Allah ya su a tare Allah ya ba su a ah, بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 haka insha Allah